من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل في الغائب الصالحين والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين باب الأذان بعد ذهاب الوقت باب الأذان أتيت إلى الصلاة بعد وقت إياك ana kiran sallah ta lokaci ya yi kai bani da shi bukari ya ce akan ana yi kuma sai ta a wani ala ta yi da ke kuma sallah da alama ta tambaya ko kuma ta da alama ta kabani sai bai zo saboda karyar hadisin da ya gani na cewa ana iya kiran sallah bayan bayan da lokaci don haka shi na bukari ya himmar za su cewa حدثنا إبراهيم بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا abu na yi الله بن أبي قتادة an tafi da daga mahaifi ne ƙara ke tun namun da ji ma'anafi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kan wazzari fa qala fa abul qasim kashi mutane sun kace lau a da sabina ya rasu Allah ya da ka yi mana rurumi da ka kwanta da ka tafi ƙarshen dare domin mu samu mutawa ya rasu Allah a alaihi wasallam da ka kwanta da ka tafi da mu ne da ta fa qala abul qasim lau a da sabina ya rasu Allah Allah ce a haru an salamu ina jin tsoron ku kwana a yi ta kusa samu salar su bayan ba ta kasance lokacin su bayan shi ba ku farka ba kala bilal sai bilal ya ce Allah ko ke zakon ku kwanta ne da tare wanda ya ko ki kana maso ka kwanta wa arja bilal wa zahara ko ila rahil sai da shi kuma ka ci nan da ku sai jingina bai ne da kuma sai wata ya kasance ya riga ko hana da ita ba da farko ina ko idan ne duka ya yi shi fa da mai kwana farce kalan da biyu allah ya wasallam manzo Allah shi fara farkawa wa ne ahadin shirni hakikan na bangare da rana ya yi wa qala lati ya jiran aina ma kurta ina alkawari da kai cewa kana ta da mu mun farka ka ta shi mu qala sai jiran ce ma kurta ya alayya lawmatu lil adam ba a taɓa je gurbin kwana mai nauyi irin wanda ba da tsayi ba ta taɓa irin wanda kwana shi kudu da ya ɗauka al'ada kai ya san duk lokacin sallah shi na farka ko da ko ya farka in lokacin kira sallah yi zai ce farka da shi don muka ce a farka shi na tashi kala sai manzo Allah ya ce masa inna Allah ta wala arwahu Allah hakika shi ne da ku ila sha a lokacin da ya so wadanda hakan nan kuma da shi an mai mai shaida alaikum gare ku ya sha a lokacin da ya so الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لا في منامها يجي يا بلال يا بلال قمت أشفى أذل الناس وأذل الناس sannan kawo mutane kira duk salati sannan kuma ta ke ka a ci a tashi a sallah wa azin bin na ka kawo mutane kira duk salati kira da sallah ka tara mutane ka ce ta ce sallah ko kuma azin bin na ka salati wa azin wa mutane ce da bisirarin ke lokacin tsarayen wannan shi an suri da jama bayan shi na ce babon azali ba da zahari ba wa'azin jinnari ka wa mutane kira bisirarin kira na sallah fata wata manzo Allah ya rawala ko kuma fata wata annabi mutane sun ga rawala Allah ma ya tafa da shan lokacin da rana ta ɗauka ko ba mu yadda sannan kuma dan dai haske zai bari kala sai mazan shi na mai da cewa babar a zane ba a da harin lokaci waɗannan da na ba a zai na kawar mutane kira kai kenan ta zama hara ta yi a shi ana kira bayan su rana wannan abin da buhari ke na akai dole da cikin sashen ma tuwa gabanin amma ma malikun asir ya ce akan cewa sallah in ta rambuta ba a yi masa mata ana da ikama gare ta saboda hadisi wannan wanda a cikin wanda ya zo cewa an kira kuma zuciya ba a kira ba don haka sai ma malikun asir ya a kan ba a kira babu ma sallah da na ta jama'a kan ba da halin lokaci babu mai bayani akan wanda ya sallah da mutane jam'i ba da halin lokaci ba ne da lokaci in lokaci ne ta ana jam'i ko ba a yi حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن يحيى عن ابي سلمه عن جابر بن عبد الله ان امرنا الحسابي حقيقة من الحسابي جاء يا ذو يوم الحديث ان اخي يرد اخي الى راني رد اخي الى راني ولا اخي مراني تسمع على هو تسمع على ranar da aka yi saboda kare mahara masu kawo kai an ka zagaye gani majalisar rami ba da ba ga da